Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A yau Lahadi, ishirin ga watan Rajab ta shekara uku bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi daga Makka zuwa Madina, sai dai da goma ga watan shida ta shekara 2012 miladiya. Muna cikin littafi na Umdatul Ahkam, muna kitabul hajji, wato babi da yake magana akan aikin hajji. za mu tashi hadisi na 210 hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma ga wuri an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yakhutubu bi arafat binda daga cikin huduban man lam yajid na alaini falyalbas mallam man lam yajid izaran falyalbas sarawin wannan hadisi na ɗari biyu da goma daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu mace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana hudu ba a arafa a hajji na bankwana yake bayani akan abin da ya kamata mai ihrami ya sa kamar hadisin da ya gabata idan mutum bai samu silifas ba wanda zai sa ko bai samu sandal ba to sai ya samu huffi ya sa shine falyalbas kuffaini bi ma'ana ya sa ko ko basu ko canvas ko wani abu ayyata ya sa wannan wa man lam yajid izaran wanda kuma bai samu giuto ba rigan da zai daura anan shine al-izar falyalbas sarabil ya sa wando kaga a can annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi bin umar daga cikin abubuwan da ba a sa shi al-khuffaini kada a sa khuffi wala sarawil ko kuma wando kada a sa amma yanzu uzuri ne shi yasa Allah ya baya tsananta ma bayi addinin nan akwai sauki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mutum bai samu rigan zanin da zai daura ba sai aka bashi dama ya sa wando bai samu silifas ba ko sandal da zai sa to ya samu mm, takalmansa ya sa amma malamai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wancan hadisi su hadisi sai ta yaya zai sa kuffain din falyaqadahu huma asfala min alka'bayn sai yanke su kasa da idan sawu cikenan sai ya sa ya zama daidai da silifas ko kuma abin nan sandal yake amma wasu malamai sun ce ba zai yanka ba saboda yanka sun akwai bannin dukiya kamar magana ne na Imam Ahmad da wasu sahabbai su jumhurin malamai abin da ya shafi su Imam Abu Hanifa da Malik da Shafi'i to sun tafi akan zai yanka ne kamar yadda wancan hadisin da muka wuce to amma imam ahmad ce saboda wannan hadisin da ya zo cewa zai iya sawa to sai ba sai ya yanka ba don yankawan akwai bannan dukiya watakila mai tsada ne huffinsa kuma ya zo ya yanka su kaga gobe zai iya amfani da su kaga ba magana kenan akwai barnan dukiya sai su ce ba sai ayyanka ba an ba shi dama in bai samu wannan ba ya sa a haka ne kamar yadda Allah ya bayani idan mutum bai samu ruwa ba ya yi taimama idan bai samu abin da zai ci ba ko da mushe ne ya dan ci don ya rayu to yannan ya koma a matsayin irin wannan kenan lalura kuma lalura tana halatta abin da aka hana الضرورات تبيح المحظورات magana ne na malaman usul cewa lalura tana halatta abin da da aka ce haramun ne to yanzu mutum zai iya sawa ko bai yanke ba wannan duk wanda mutum yayi ko ya yanke a ƙasa ko kuma iya bel masu tsada ne zai iya sa su a haka saboda lalura kuma yanzu alhamdulillah da ƙyar mutum ya samu irin wannan limma saboda duk inda ka je akwai silifas da ake ana saida su a ko ina wuraren a wayannan ibadu da ake yi gaba daya ba irin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a zamanin su ne ake samu irin wayannan abubuwa in ka fito daga gida baka da silifas ko kuma suka bace maka shikenan baka da wasu sai dai wannan da karge bayan da zaka samu ka amma yanzu duk wani point da zaka tsaya zaka ga ana sai da silifas ga zaka ga a nan wajen zulhulaifa duka shagunan takalma ne kala daban-daban wanda kake so in kana tafiya ma ta mina din ko ina dai sai ka samu masu sai da takalma a wannan wuri to kaga yanzu mutum ba zai iya shiga irin waɗannan abubuwa ba insha Allah haka nan kuma su ma haramin ko ina za ka ga ana sai da su to kaga da ƙyar mutum ya risa su amma a ƙaddara mutum ya risa su ɗin to zai iya amfani da wando ya sa zai iya sa kuma kufi ba wani abu ya zama kuma bai yi irtikabin mahadur ba ba wani abin da zai yi na'am a babi ya kare wannan babi yana tare da babi mu da yake magana ma yanzu su muhrim abinda mai ihrami zai sa yanzu babi zai bayani akan at-talbiya عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيهما لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل هذا زيادة عند مسلم wannan shine babi da yake bayani akan talbiya talbiya shine bayan ayyiniya ake fara talbiya din kamar yadda malamai suke faɗi talbiya shine alama na aikin hajji kamar yadda kabbara ita ce alama ta sallah to mai aikin hajji duk daga lokacin da ya ɗauki niyyansa to abinda ake so ya yawaita shine wannan talbiya din wato wajibi ne ya faɗe shi ko da so ɗaya ne wajibinsa ne idan bai faɗa ko so ɗaya ba to ya bar wajibi zai iya yanka amma iya ya faɗa ko da so ɗaya ne ya sauke wajibi da ke gare shi to amma an fi so ya yawaita wannan talbiyar ne don shi ne shi'ar na aikin hajji ne da alhaji ya ɗaura wannan ya fara labbaika shi ma zai dinga jin wannan abun a ransa ɗin zai gani yana ibada zai dinga kaskantar da kan zai nuna Allah shine mai girma yana neman yardan Allah yana neman Allah ya karbi wannan aikin da yake ne ma'anan talbiya kenan wannan hadisi dai daga Abdullahi dan Umar yake faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam talbiyan da yake yi ne labbaika Allahumma labbaika labbaika malamai suna cewa kaman amsawanka ya Allah na amsa kiranka ya Allah da ka kira wa adhin fil nasi bil hajji atuka rijalan wala kulli damir kamun amsa wannan kira din to labbaika kenan shine ma'anan sa labbaika Allahumma labbaika mun amsa maka ya Allah mun amsa maka labbaika la sharika laka labbaika mun amsa maka Allah baka da abokin tarayya ya Allah amsawanka ya Allah innal hamda lalle godiya wa ni'mata da ni'imomi laka naka ne ya Allah wal mulku kuma mulki gare kai ke ya Allah la sharika laka baka da abokin tarayya ya Allah wannan su ne lafuza na talbiya wanda annabi sallallahu alaihi ya yayi wanda ake so kowane alhaji ya koye su in zai tafi aikin hajji daga lokacin da ya daura niyya zai dinga yin su qala wa kana abdullahi bin umar yazidu abdullahi dan umar yana karawa fiha akan wannan din sai kara labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadayka war ilayka wal amalu wannan inda muslim ne ke a riwayan muslim kenan abdullahi bin umar shi ke kara wannan baya faɗi labbaika labbaika sau biyu su ce wa sa'adaika sa'adaika kamar yadda malamai suka ce shi ma kamar labbaika din yake wato aikin da muke don kayu muke ya Allah karbawanka ya Allah wal khairu bi yadayka duk alhairan suna hannunka ya Allah war ragaba abinda mutane suke kuɗe minar ragabatu ilaika zuwa gare ka ya Allah wal amalu duk aikin da mutum zai kai zai yi mawa ya Allah wannan duka lafuza ne da shi Abdullahi bin Umar yake karawa bayan wancan kenan to mutum zai iya yi tunda yayi a gaban sahabbai kuma sahabi ne sabon ba su yi masa musu ba to za a iya yin wannan talbiya din ko na Abdullahi bin Umar ko kuma na annabi ko kuma bayan kayan annabi ka kara da na abdullahi bin umar ne don ba wai talbiya kawai mutum in ya fara talbiya din zai iya hutawa zai astaghfirullah astaghfirullah zai salatin annabi zai yin karatun alqur'ani zai iya yin bacci duka wa'annan ba abin da ke bata masa ihramin sa mai ihrami ba dole bane kasance yana da alwala ba dole bane kuma baya magana zaka iya magana amma dai da ake so a yi wata shine wannan talbiya din a wannan shine lafazi na talbiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar kuma talbiyan in aka fara yin ta tun daga lokacin da mutum ya daura niyya a aikin hajjinsa ko umra har sai lokacin da ya shigo ka'aba in umra zai yi to daga nan zai yanke talbiya in kuma lokacin da aka yi niyan aikin hajji na zuwa rana ta takwas to talbiya za a dinga yi talbiya za a dinga yi har sai lokacin da aka fara za aka zo za aka yi jifan jamratul aqaba jifan farko a ranar sallah daga nan za a yanke talbiya shi ma to a wannan su ake so a dinga yi labbaik allahumma labbayka labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak a wannan kalma wan ni'mata wani na gaya mu wata rana da yaje inda alazai ake koya musu wannan kalma din lokacin ya dan jima kadan a nan Kaduna to a inda ake koya musu din wasu wani sai shi ma yana shi bayan ya koya yana koya ma yan uwansa da yake zuwa wani yi mata sai ce wani ya yi mata inda yake karanta wannan lafazi kenan wani ya yi mata sai shi ne aka kira shi kace ba haka ake faɗi ba wani yi mata ba wani ya yi mata ba shi abinda ya ji kenan <laughs> shi ya sa abu ya kamata mutum zai karanta akwai abin da ake kira at-talaqqi ka karba daga bakin wani kuma ka ganci a rubuce ka karanta shi da kyau in ba haka ba za ka iya ji wani abu daban kai ba abinda shi wanda yake faɗi yake faɗa ba to sai ka riƙe wannan abun kai ma ka yi sai to shi yasa ake so mutum ko lokaci ya nemi koya daga bakin wanda yake ya san abin ya iya abin da yake yi sai ka yi akan wato yadda ake so din kalmomi iri wannan ba a canza su suka zo daga baki annabi sallallahu alaihi wasallama haka ake barin su ba a ƙari ba a rige sai dai kaman in sahabi yayi ƙari da wannan sahabi Abdullah bin Umar ya ƙara wannan ƙarin da yake yana a matsayin hadisi ne mawqufi amma malamai sukan kiran shi yana a daidai da hadisi wanda annabi ya fara saboda sahabi bai ƙara irin wannan abun in ba ya samo daga annabi ba to ko da bai gaya maka annabi ne ya faɗa kai tsaye malamai sukan ce wannan annabi ya tabbatar shi ya sa sake faɗin sa a matsayin shi ma ibada mai zaman kansa ba wai ce ya kirkiro ba amma ya ji ne saboda bai faɗa annabi ne ya faɗa kawai sai aka ce Abdullahi bin Umar ya ƙara shi hadisin marfu lahu hukumur raf haka malaman hadisi suke kiran shi na'am sai babi da yake bayani akan babu safarul mar'ati bidunil muhrim muhrim wato mace ta yi tafiya ba tare da muharram ba ta tafi ita kadai wannan shine abin da hadisi yake bayani kenan an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم وفي لفظ لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم وأن حديثي ندريبيو دشابيو دبا أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يحل لامرأة بايا هلت جمشن دا تؤمن بالله وان دا تي إيماني دا الله واليوم الآخر كما تي إيماني دا ران اللاهرة أن تسافر تيت فيها masirata yawmin wa lailatin tafiyan da zai kai yini daya da kwana daya tafiyan da zai zama a haka illa wa ma'aha zu muharramin illa tare face tare tana da wanda yake muharraminta ko mijinta ko babanta ko kaninta ko babbanta ko kawunta ko wani dai wanda haramun ne ya aure ta abadan tahrim mu'abbad wanda ba zai aure ta ba to shine muharrami a bangaren mace to sai tare da shi Ah, wani lafazi la tusafiru masirata yawmin tafiyar ne daya ma baka kada ta yi tafiya illa ma zai harami sai tare da muharrami wannan shi yasa abin da yasa aka kawo wannan hadisi saboda ana bayani ne akan babin hajji mun faɗa daga cikin sharuɗan hajji ga mace ta samu muharrami saboda nan hadisi kaga hadisi ne wanda Buhari da Muslim suka yi ittifaki a kansa yasa malamai da yawa suke tsanantawa in mace ba ta da muharrami ba su bai kamata ka yi wani tafiya ba ko da nan zuwa abuja ne ko wani wuri sai da wani don addini kowane lokaci yana lura da abin da yake a alkhairi to sai ya sa mutane su yi wannan abu duk wani sharri sai kokari ya toshe wannan kofan tun kafin ya faru don in ka lura abubuwan da ke faruwa mafiya saboda barin mata suna yawo suna zuwa ko ina su kadai shine matsalolin da suke faruwa kwanaki na gaya muku wani yana bani labari matan da suke zuwa kasuwanci a dubai da yawa wasu har masu mazaje ba sa kama hotel zuwa suke su fatin da maza kawai namiji ya kama kada da su kada su je kasuwanci ba su kashe kuɗi ni wani ya kama su za mu sai shi su tare su kwana tare da shi shikenan ba biyan kudin hotel wanda yake zuwa abin yake gaya mun kenan to kaga irin wannan abubuwa shine addini ke lura da shi duk lokacin da aka bar wannan kamar yadda annabi ya faɗa ba yadda za a yi namiji abu da mace su su tsaya su bi su kaɗaitu fashin shaiɗai ya zama shine na uku kuma wannan haka take a ƙa'ida a ɗabi'ance ma na mutum ba da za ka tsaya da mace ku yi tafiya ku kaɗai a ɗaki da a kwana lafiya zai yi wahala yasa na ba ku labari kwanaki wani wanda yake an bashi amana ne amma ba muharramiyansa ne abokinsa ne yake buga masa waya kanuwa na za ta je hajji ka kula mun da ita ga ta nan gashi gashi gashi ya hada su sai ran da za a fita mina a eh mina takwas ga wata kowa ya fita shi ya ki fita da gidan sai yake buga mata waya gashi nan a gida shi kaɗai kowa ya fita da zo ta same shi kaga amana ne aka bashi fa irin wannan to shi yasa addini baya baya yadda da irin wannan in dai ba muharrami ba to ba yadda hada mace da namiji su yi tafiya ba wannan a ɗabi'ance haka yake bai kamata irin wannan ba to shi yasa malamai suke tsanantawa akan aikin hajji mace in tana da dukiya tana da lafiya hanya ba komi komi da komi akwai in ba ta samu harami ba ta je hajji ba Allah ba zai tambaye ta ba in ta je abin da zai biyo baya sai zama kila ma zai ya rushe aikin hajji din abubuwa da ke faruwa da yawa ayyukan hajji inda za ku bi abubuwan da ke faruwa za ku samu mamaki wallahi na alhazai da suke zuwa mata musamman irin wa'annan abubuwa to shi yasa addini ke tsanantawa kan irin wa'annan abubuwa bai ba da wata kofa da za a samu alfasha ta yadu ba to irin wa'annan kofa mace ta tafi ta je kasuwanci ta kwana kama hotel to wannan nan ne alfasha take yaduwa ko lokaci to sai addini ya kokari ya katse wannan hanyar sai ba a yadda ba ta yi tafiya sai da wani don ta tafi da wani to ba yadda za a yi mutum da ɗiyarsa ya bar wani ya lalata da ita ko da mahaifiyansa ko da ƙanuwansa ko mutum in shi kawunta ne ce ya bar wani ya lalata bai yiwa yana kishin kada a ɓata mutuncinsu to ka gani shi yasa addini yake kula da wannan amma wani daban don abokantaka kawai bai damu ba shine zai zama kuran irin kamar <laughs> labari da nake gaya muku wannan wanda abu ya faru ita take ban labari ba wai wani abu bane jita jita a lokacin kuma da abu ya faru take gaya mun ga abin da yake gaya mata a shekaran ina can a lokacin to kaga abubuwa irin wannan amana ne abokantaka ne haɗa su shi yana gani abokinsa ne zai rike amana kuma a irin aikin hajji irin wannan wuri inda ke wa man faraba fihin hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj sa'annan arana irin na takwas ga watan zulhijja za a fita kowa yana duk duniya ana labbaika allahumma labbaika shi kuma abin da yake bukata da zuba irin wannan a kuma wuri irin na makka a harumi na makka ka duba irin wannan duk abubuwa manya manya sun taru ga kuma cin amana Ina da cin alamu na munafinci idza tumina khana ta gani irin wannan abubuwa to shi yasa musulunci kowane lokaci yana gogare ta wace irin wa'annan ƙofofi bai barin su haka kawai to sai a zauna lafiya sai kuma duniya ta samu lafiya amma in ba haka ba ba da zai a zauna lafiya kuma duniya da ake ci ba za ta samu lafiya ba duk fitin da nake suke faruwa irin wa'annan abubuwa su suke jawo su annabi ya riga ya yi bayani in alfasha ta watsu to ku saurari irin wa'annan fitintinu kisa na kowane lokaci kawai ko ta ina za ta watsu yanzu in ka buɗe rediyo ko tv ko wani abu ba abin da za ka ji in ka mutum hamsin a wuri kaza tun talatin sun mutu a wuri kawai har labaran su ƙara iya abin da zaka ji kenan kana buɗe tv farko abin da zaka fara gani hayaki za a nuno mutane fa ake kashewa kullum iri wayannan abubuwa har ma don su kawata gidajen rediyon su ko tv in za a fara labarai abubuwan da su suke sa fada ne suke nunawa ko ba haka ba za ba iri wayannan abubuwa fulawa da sauransu ake nunawa yanzu fa za ga mutum da bindiga ko kuma ka ga an buge wani ya faɗi irin wa'annan suke nunawa kafin su fara labaran ko kuma wani yana a guje wani abu bom ya tashi saboda ka ga abun ka ka kalla in za su abin nan kafin su ba kanun labaran ba yanayin yadda suke kawata abubuwan su kafin su fara labarai ka bbc haka suke BBC na turanci ko arabi ko wani ko al jazeera irin wayannan abubuwa ke nuna saboda su ne yanzu suka zama common kowa yana abin nan din su to irin wayannan abubuwa su suke jawo wayannan fitintinu to duniya ba za ta iya zama lafiya ba sai an koma ga Allah madaukakin sarki an faru da Allah to Allah sai ya abin nan don haka Allah ya alƙawari kanat qaryatan aminatan mutma'innatan fakafarat bi umillahi fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi da alƙarya a natse ba a tsoron komi kai tafiya daga nan zuwa Lagos tsere ba ka tsoron komi sai suka kafirce ni'iman da Allah ya musu su faɗi bin Allah daga nan Allah sai dan musu me alju' yunwa wal khawfi da tsoro kana gani mota an faka ta ba gama ita ba ka gudu ka bar wurin kenan ko <laughs> ko a cikin gari ne wanda haka ne ko kuma ka ga wani mutum yanzu a daji yana tsare ka ka taimaka mai mota ta yi fashi za ka tsaya ba mai tsayawa kowa yana tunanin fila dan yan fashi ne fa azaqan law libasal ju'i wal khawfi Allah sai sa mana riga na tsoro da kuma yunwa iri wa'annan abubuwa duka su suke jawo wa'annan inda za a bi dokokin Allah Allah yayi yi alkawari kuma zai iya yayi wayannan abubuwa gaba ɗayan su. a wannan hadisi kenan da yake magana akan a me ma muka magana kai da yake magana akan na'am safiyan mace ita kadai ba tare da muharrami ba na'am babul fidiya babi zai bayani akan fidiya mutumin da ya aikata mahazo abinda aka hana yayi me ya kamata yayi shine abinda hadisi ke magana an abdullah ibn ma'qal qala jalastu ila ka'ab ibn ujrata fasaltuhu anil fidyati faqala nazalat fiya khassa wa hiya lakum amma حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساع وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام wannan hadisi daga abdullahi bin ma'aqal al-ansari radiyallahu anhu abdullahi bin ma'aqal kai shi tabi'i ne ba sahabi ba ana kiran shi abdullahi bin ma'aqal bin muqarrin shi ma al mutumin madina ne ya rasu shekara ta 188 bayan hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi'i ne ya ruwaito daga shi Ka'ab bin Ujra shike tambayan sai ce ya zauna zuwa ga Ka'ab bin Ujra shi sahabi ne shine wanda abin ya faru da shi shi kuma ya rasu bayan hijira da shekara 50 shi Ka'ab bin Ujra ne sai na tambaye shi akan fidiya me ake me yaya yaya ne wanda yake aikin hajji sai ya aikata wani abu da cikin abubuwa guda tara da muka ambata wanda in mutu yi jini ya kama shi me ya kamata yayi faƙala sai ke gaya masa nazalat fi khassa ce wannan aya ga ta nan fa kane kana minkum maridan aw bihi adan min ra'asi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nuskin ce wannan aya ta sauka a kaina ne ni kadai amma kuma ta zama gamammiya ga kowa da kowa sai ya faɗi kissan abin da lokacin da ayan ta sauka a kansa wannan fa man kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nuskin <coughs> sai ayan nan ta sauka a kansa sai an ɗauke ni zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama humiltu kenan ila rasulullah wal qamlu yatanatharu ala wajhi <coughs> an ɗauke ni bana ma iya tafiya ɗauka na aka yi don kurkuta suna jika ta mutum har mutum ya zama bai iya yin wani abu to a lokacin bai ba kamar lokacinmu ba ne na yanzu to yana da shi a kansa suka dame shi sai shi aka ɗauke shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kwarkwata suna fadawa a fuskansa daga gashinsa haka suna ta faduwa ya rasa yadda zai yi sun dame shi don suna cizo suna can jini an sani haka in ko a wando suka samu mutum haka za su ta cizo da cikin dare sai ka ga kuraje daga haka za ka ga mutum shi kenan jininsa ya kare bai iya yin komai don jini suke sha su barkwata ko an bin da suke rayuwa da shi kenan shi yasa suke bin mutane in akwai dotti da sauransu je to an ɗauke ni zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama suna fadawa da fuska na da annabi ya ganni dama an gaya masa sai ke faɗi ma kuntu ara alwaje a balaga bi kama ara ban yi tunanin abu ya kai ga haka ba ya ka'ab au ma kuntu ara da balaga min kama ara ce ban taba tunanin abu ya kai ga haka ba ce za ka samu akuya wanda za ka yanka ka je ka yi askin wannan kanka sai ce masala babu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasum talatata ayyam ka je ka yi aski sannan ka yi azumi uku saboda wannan an hana man ihrami yayi aski to shi kuma yana cikin ihrami ga kuma kurkuta sun dame shi bayan da zai iya yi har ya zama bai iya yin komai sai annabi ya gurce shi je yayi aski to wannan su tafi zai samu lafiyansa sai ya yanka ko kuma yi azumi shine annabi ke gaya masa ko ka azumi ko kuma ka ciyar da mutum ah, shida kowane mutum sa'imudun nabi guda ɗaya shine mutum da kenan li kulli miskinin nisfu sa'i nisfu sa shine mudun nabi guda ya sa shine mudun nabi guda hudu to sai ka bada nisfu sa'in nisfu sa'in shine biyu kenan ko guda biyu a riwaya sai annabi ya umurce shi yayi ya ciyar da mutane guda shida a da sa'i guda uku sa'i guda uku kaga kowane mutum biyu kenan shine ma'anansa kenan an yut'ima faraqan faraqan dinnan shine assa guda uku in ya da sa'i guda uku mutum shida daga kowane mutum mudun nabi guda biyu a riwaya kenan aw ya shatan ko kuma ya bada akuya yanka kenan aw ya suma salasata ayyami ko kuma ya azumi uku cikin guda cikin biyu uku yayi daya shine malamai suke faɗi wannan abun ana nufin su mutum yi su alat tartibi ne farko akuya tukuna in baka samu ba sai azumi in baka samu ba daga nan sai yanka ai sai ciyarwa ko kuma zabi aka baka kawai duk wani cikin ukun nan ka ɗauka kai wasu malamai suna gani alat tartibi ne zaka fara da akuya sai in an resa akuya an resa kuɗin akuya kafin a zo ga azumi in ba za a iya azumin ba daga nan a zo ga ciyarwa wasu kaga a'a duk wani abin da ka samu cikin ukun nan za ka iya yi shine ma'ana alat khayir zabi aka bashi ko kai yi yanka ko kai azumi ko ka shiyar ya riwaya ya zo a haka annabi ke gaya masa tajidu shatan au tasumu sarasta ayamin au tut'imu sittata masakin to kaga wannan au au din yana ko kai kaza ko kai kaza ko kai kaza ya nuna zabi aka bashi ba wai ala tartibi kuma wannan shine wanda yake raji duk wanda mutum yake da iko akai cikin guda uku nan iye kenan ba wai sai ya rasa kudin akuya ba bai da akuyan kafin ya je ya azumi ko da yana da kudin akuya din yayi azumi yayi ko da yana da kudin akuya yana iya azumi ya je ya ciyar yayi wannan shine mafi inganci daga cikin maganganun malamai ya nuna kenan in mutum ya aikata mahazuri daga cikin abubuwa dama daga cikin abubuwan da muka ce mahazurai guda tara mutum baya aske gashin kansa gaba daya na jikinsa tun lokacin da ya dauki ihrami baya yanke gumbunansa ba zai rufe kansa ba ba zai sa riga irin wannan ba a jikinsa ba zai sa a mace ba za ta sa abin nan ba socks na hannu mutum ba zai shafa turare ba ba zai kashe dabba ba ba zai rungumi mace ba mubashara kenan ba zai yi jima'i abubuwa guda tara su ake su mahaduratul ihram in mutum ya aikata ɗaya daga cikin su to ya aikata abin da ake kira mahadur dole ya yi ɗaya cikin abubuwan nan guda uku ko fidiya ko kuma ciyarwa ko azumi azumi uku ko ciyar da mutum shida ko wani mutum ɗaya mutum na biyu guda biyu haka ake yi to duk wanda aka yi cikin su yayi ya man kaman shi jima'i yana bata aikin hajji gaba daya kamar yadda malamai suke faɗi so sai dai ya zama a wannan a wurin wani shekara kuma ya zo ya aikin hajji wannan ya riga ya bata aikin hajjinsa amma sauran in kai za ka yi wannan fidiyan kawai ka zo ka ci gaba da aikin hajjinka a wannan shi ma babi ya kare sai babi da yake magana akan hurmatu makka wato alfarman ita makka hurumin ita makka shine bayanin da na yi kwanaki ga madina da makka dukkansu suna da wannan hurumi shi yasa za ka ga kullum duk lokacin da za ka shiga madina mutum ya dinga kula alluna manya-manya ko makka manya-manya za ka ga a rubuta da turanci a rubuta da larabci inda haram take farawa haram start here ko bidayatul haram in za ka fita kuma za ka ga wa'annan allunan ta ɓangaren da za ka fito nihayatul haram ko kuma the end of haram za ka ga wannan rubuta to daga wannan wurin in ka shiga to shine ake kira hurum din shine Allah yadda yi magana kenan inna awwala baiti wudi'a a nasi lallazi bi bakkata wa huda wa rahmatan lil alamin ko kuma mubarakan wa hudan lil alamin Allah Allah ya saki ce masabatan lin-nasi wani wuri shi man khalahu kana aminan duk wanda ya shiga wuri ya zama amintacce har dabba da ke wurin ta aminta ba za a taba ta ba to wannan hurumin ne ake magana kuma hurumi na makka din nan tun zamanin jahiliya tun kafin aikowa annabi sallallahu alaihi suna girmama wannan hurumin tun lokacin da annabi ibrahima ya gina wannan daki to tun lokacin suke girmama shi har bayan annabi ibrahim har mutane annabi sallallahu alaihi wasallama suna girmama shi kuma sun san matsayinsa shi yasa a lokacin da abraha ya zo zai rusa ka'aban sarkin habasha a wancan lokacin da wani mutumin <clears throat> ɗan kasuwa ya je ya ga su ma sun gina irin ɗakin ka'aba suna bauta a wannan wurin sai ke tambaya me wannan sai ce mu ma sarkinmu ya sa mana irin na ɗaki na Allah wanda za mu dinga aikin hajji ba sai mun je wurin ku ba kun sai ya bashi wuce saboda kishi na akida ka dubi mutumin da daddare kawai sai ya zo ya ta sa mata wannan ya yi ƙazamta a wannan ɗakin ɗin ya shashafa masa ko'ina saboda kishin ɗakin Allah shikenan da sarkin ya gani aka yi ta bincike sai aka ce watakila ba nan da ya zo ba balarabin nan don ya yi tambaya shikenan shi to ba ɗakin mu ya yi ma ɗakin su ya yi ma wannan sai mun rusa ɗakin su shikenan da ya ɗauki rundunoninsa suka tafi za su je to mutanen ah, larabawa sun san alfarmu makka sun san ba wanda zai rusa wannan ɗaki Allah ya bacci dukkan su guduwa suka yi suka bar makka so koma can ƙarƙashin duwatsu kasancewa duk wanda ya rufe wannan ɗaki da wani abu to Allah ba zai kyale shi ba suka tattara ƴaƴansu da dukkan su suka gudu suka bar wannan ɗaki kaga tun lokacin sun girman wannan ɗaki su sun ba wanda zai nufi shi da wani abu Allah ya kyale shi shi yasa a lokacin da shi Abraha ya zo ya kakkama raƙuma na mutanen Makka ya haɗe su gaba ɗaya da abdullahi ko ko baban annabi sallallahu alaihi ko abdul muttalib kai da ya same shi ce a ah, ya zaka kama mana raquman mu ka ba mu mana namu ne ai sai ke ta mamaki ne na da zo zan rusa ɗakin ka'aban da kuke alfahari da shi na kakanni da iya ba kai magana a kansa ba sai maganan raƙuma kawai ce ga raquman ka ta ce wannan ɗakin raƙuman nan namu ne ce ɗakin ne yana da ubangiji ubangijin kuma zai kare wannan ɗakin ina bara shi ko shi ba zai iya hana ni in yi abin da sai kai da shi shi shikenan suka gudu suka bar Ka'aba kafin ya iso wurin fa fadan muhassar inda ake cewa zai su dinga guduwa in suka zo abin nan iya nan taguwan da yake hawa manyan babban ta ki tafiya akai akai dabba ma ta san alfarman wannan wurin ba ta ketare hurumin ba akai akai iya nan ne Allah fa arsala alaihim tsairan ababila tarmihim bi hijaratin min sijilin fa ja'alahum ka asfin ma'akul amma kaga mutum dan Najeriya nan ne zai je yayi mugun abu <laughs> eh ka duba irin wannan wanda dabba ita kanta ta tsorata ba ta je ba ayi ayi ba ta abin nan to irin shine wannan hurumin abin da ake magana shi yasa ni ce alhazai ya kamata tun kafin alhaji ya tafi ya san hukunce-hukuncen zaman wannan hurumin na makka da na madina ba makka kawai ba har da madina akwai wannan shi yasa ko kafiri baya shiga wannan wurin za ga non muslim road an yi signboard babba an sa jan rubutu in ya zo sai dai bi bypass bai sai shiga wannan hurumin ba inda aka zagaya wa'annan alluna gaba daya to wannan shine abinda duk lokacin da kuma babin malaman fiqh suke magana babin haji sai sun kawo wannan mas'ala saboda alhaji ya sani ba karamin abu bane alhaji je a wurin yayi ta mummunan abu kamar yadda malamai suka faɗi in mutum yayi aiki a irin wannan wurin ninka dan ake yi to aka in yayi abin a can shi ma ninkawa ake yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi wanda Ali ya ruwaito ce al-madinatu haramun min ayr ila thaw sai man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati والناس أجمعين لا يقبل الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا هكا الله يفعل حديثي إن كنت تشيني عند بخاري ده مسلم سويتوسي ce madinan nan daga ayar zuwa sau ayar shine wani dutse ne daga nan ne iyakan ta fara ta bangaren kudu bayan in mutu ya wuce zulhulaifa to za ka ga wannan dutse ana kiran shi jabal ayar ce daga wannan wurin zuwa kuma jabal saur bayan dutsen uhudu to haram hurumi ne duk wanda ya aikata wani abun a ci a wannan wurin ko ya taimaka mu wani yayi wani abun da ba kyau a wannan wuri annabi ce fa alaihi la'anatullahi na farko kenan la'anta Allah shine nisanta daga rahaman Allah Allah ya nisanci fadda shi daga rahamansa sai annabi saki cewa wal mala'ika su ma mala'iku sun la'anci wannan mutumin ba tsaya na mace wannan su ajma'ina mutane gaba daya sun la'anci wannan mutumin ba tsaya na misali shi la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala ajalan kai duk ayyukan da zai yi na fara ko na fila Allah ba zai karba ba kaga abun ba karamin abu bane shi yasa sahabbai suke kiyaye waɗannan abubuwa sosai Abu Hurairah ce idan na fito na gabarewa tana kiwo na gaba ta ganni ba kokari nake a hankali kada ma in firgita ta don an ce wurin nan amintacce ne ba a firgita abu a wurin nake sai in dawo in canza hanya don kada in firgita wannan barewa in shiga hatsarin da annabi ke faɗi don ba a kashe dabba irin wannan wurin to shi yasa alhazai ya kamata su wayannan abubuwa shi yasa nace kowane babi littafi da yake magana akan aikin hajji sai ya kawo akan hurumatu makkah wal madina akwai littafi da nake faɗi kullum mutum zai iya samun shi za ga aikin hajji suna riba shi fadailul madina wa adabu sukunaha wani abdul abbad ya rubuta littafi falalan mai farin bongo za ga littafi dan karami haka falalan madina da kuma ladubban zama a madina ko makka to ya faɗi waɗannan abubuwa gaba ɗaya wanda littafin inda za a iya za ya samu mutane a fassara shi zuwa hausa ko a fassara shi a kaset a dinga rarraba ma alhazai da za su bi aikin hajji ya yi bayani babu littafin sai littafi guda ɗaya shi ma ya ishara a kansa ce da ya taba magana a kan waɗannan matsalolin kawai daga nan sai na shi ne ce to wanda yake so ƙarin bayani sai koma wancan shi babban littafi ne sosai amma wannan takaitaccen littafi wanda ya bayani akan wayannan abubuwa kawai falalan madina da falalan ita makka da ladubban zaman makka da ladubban ziyaran makka da madina to ya kawo wayannan abubuwa da hadisan gaba ɗaya ya kawo kuma hadisai da ake kawowa wanda ba su da inganci cewa mutum ya je madina ya yi sallah arba'in kaza da alazai suke dogaro aka zo za a ɗauke su su yi ta fara da hukuma cewa ai ba su yi kwana arba'in da aka ce ba wanda aka ce babu muna mutu ya kubuta daga wuta ya kubuta daga munafunci ya kubuta sai ya kawo hadisai ce kuma dukkan wa'annan hadisan mawdu'ai ne ba su da inganci mutum in ya zauna kwana daya dai ka same ka kana sallah ba sallah yayi bayani har yayi bayani akan haram maganar da nake kawowa kullum in kai sallah a wajen masallacin haram baka samu wannan falalan da annabi yake faɗi ba musamman na madina ya kawo maganganun malamai gaba ɗaya kan wannan matsala ɗin sallah cikin masallaci shine za ka samu wannan lada nawa ne ma ɗari biyar shine za ka samu amma kai a haraba baka yi ba don annabi salatu fi masjidi hada a cikin masallaci na wannan shi wanda ya a haraba ya kawo maganganu malamai irin su imamu nawawi irin su ibnu hajar irin su buhari manyan malamai na magabata su maliku ya faɗo maganganun su akan sallah a wajen masallaci ko cikin masallaci sai har ya kawo wanda suke tsanantawa ma duk wani ƙarin da aka yi bayan annabi to bai shiga wannan ladan irin su ibnu hazan su sun ce har inda ma aka ƙara din in kai sallah a can do kai sallah a masallacin annabi ba ba za ka samu wannan ladan ba sai inda iya ƙwariyar masallaci annabi a lokacin da ya waɗi wannan magana iya nan ne za ka yi sallah to kaga Allah sai ya kamata su wa'annan abubuwa kada mutum ya dinga fakewa da sayin kaya kullum ya dinga sallah a waje masallaci kuma wannan ya kamata da Allah zai su ma a sanar da su haka don ko leda ko ya yake kari ko ba za ka shiga masallaci da ita ba ko kamera irin wannan kyamarorin da ake digital dinnan da ake yawo da su ko ita suka gani sai dai su ce maka barra barra barra kai sallah a waje to kaga mutum kullu yana haramta ma kansa waɗannan ladaddaki to duka alhazai su wayannan yana da muhimmanci sosai a bin da ya wannan maganan hurmatu makka din za mu ji hadisai da suke magana a kan alfarman ita makka da madina kuma kamar yadda na faɗa har mutanen jahilai ko da mutum akwai wani abu da ke tsakanin shi da wani yana neman shi ido rufe a jahiliya ɗinsu iya same shi ya shigo haram ba zai masa komai ba sai dai ya fake sai ya fita wurin saboda yadda suke girmama wannan wurin tun a zamanin su ba sa yin wayannan to haka da addini ya zo sai ya ƙara ƙarfafa wannan alfarman na wayannan wurare sai annabi ya sake ƙarfafa su Allah ma ya sake ƙarfafa su a cikin alqur'ani yayi bayani akan su الحديث الرابع عشر بعد المئتين عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزائي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعد بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أية- أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعت فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض كاغني يوم خلق السماوات والأرض نترانا يعني الله يحرم تهيت مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريه ما قال لك عمرو قال قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريه إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة wannan hadisi kenan mai tsawo yana da kalmomi daban-daban da yawa iyakan abin da shi mai littafi ke so ya kawo mana kenan daga abu shurai huwailid bin amri al-khuzai al-adawi sahabi ne shi ma radiyallahu anhu ya samu wannan amru bin sa'id din bin al-as shine gwamnan madina wannan lokaci abin da yasa yake yazo yake samun shi ke gaya masa wannan magana muawiya shine khalifa a wannan lokacin yazid bin muawiya Shi ne khalifa sai ya umurci shi wannan ɗin gwamnansa na madina shirya sojoji su je su yaƙi abdullahi bin zubairu a makka sai ya karɓi wannan umarnin na yazid bin mu'awiya sai ya tattala sojoji wanda za su je su yaƙi a abdullahi bin zubairu sai sa komandansu ne amru bin Zubairu ɗan uwan kuma abdullahi bin Zubairu wanda za a je a yaƙa shi wannan abi shurai din khuwailid bin amri al-khuzai al-adawi da yaji wannan ce to ai hadisin annabi ya hana wannan abu bari in je in samu gwamna in gaya masa sai je ya same shi ne ke gaya masa wannan hadisi da ya same shi sai yake gaya masa lokacin zai wa huwa yaf'asu al-bu'uth shine tarihin a takaice kenan abin da ya gaya masa wannan hadisin zai aika mayaka ila makka ta zuwa makka su yaƙiwa abdullahi bin zubair da umarni yazid bin muawiya shi kuma shine khalifa na ƙasa a lokacin shi wannan kuma amr bin sa'id din shine gwamnan sa a madina to shi wannan kuma yana madina da ya ji wannan da ji wannan shi ne sai ce to ba zan bari ba don daga cikin abinda wajibin musulmi al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shi yasa Allah shi kuntum khayra ummatin ukhrijal lin nasi sai samu shi gwamna sai ke gaya masa idhilli ayyuhal amiru an uhaddithaka qawlan qama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gada min yawmil fatay yace ya kai shugaba ka bani izini in baka labarin hadisin da naji annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisin washe garin ya bude makka yawmul fatay washe garin kaman yau ya faɗa gobe aka yi buɗin makka lokacin kafin annabi ya fara makka kenan yayi wannan huduban to bari ka bani izini in baka wannan labarin mana hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke sake karfafa masa kaga wannan yana nuna yadda ya rike wannan labari yana daga cikin wato abin da ke ƙara ƙarfafa labari ga malaman hadisi don ce wace garin a yi makka kaga ya sun har ranar zai iya kira maka kaza ga watan kaza a wuri kaza saboda kiyaye labari ce fa sami adhu uzunaya ce wa'annan kunnuwa na su suka ji wannan labarin daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa wa'ahu qalbi kuma zuciya na tun a lokacin ya kiyaye wannan maganan daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa absaratu aynaya hina takallama bi ba fa wani ya bani labari bane a lokacin da annabi ke wannan maganan idanuna suna kallonsa. sa ina ƙara ƙarfafa masa wannan labari dai yace innahu hamidallaha wa athna alai farko kenan annabi zai magana sai tara mutane sai ya yabo ga Allah hudu ba ya gode ma Allah ya yi bogare shi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama thumma qala sai ke fari inna makkata harrama Allah ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal arda lalle makkan nan da kuke gani Allah ya haramta zubda jini Allah ya haramta yaƙi Allah ya haramta cin zali wani a wurin nan Allah ya haramta ta wa turan da ya halicci sammai da kassai tun a wannan lokacin Allah ya haramta ita makka walam yuharrimu hanna sai shi kuma me yasa mutane ba su haramta ta bai su bi ma'ana ba su ɗauki wannan haramcin da Allah ya sa ba shine abin da annabi ke nufi anan sai to bari in gaya muku fala yahillu limri'in baya halatta ga wani mutum yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda imani da Allah da ranar lahira ay yasfika biha daman ya zubar da jini a cikin makaɗin, a wannan hurumin wala ya da biha shajaratan ko kuma je yanke wani icce a wannan wuri na faɗa a kwanaki in ce akwai aikin da za ka yi a wani wuri ka samu lada in ka yi ce irin wancan wurin zunubi za a ba mutum kamar yanke icce don yana daga cikin shu'abul imani da annabi sallallahu alaihi wasallam imaqatul adha anit tariqi ko ka samu icce ka sun a hanya ka sare wannan icen don ka kauda abin da mutane su samu za ka samu lada amma banda irin makka in ka sara a nan zunubi ne shine annabi yake faɗi ba a saran icce wanda aka same shi ya tsiro Allah ya tsira da shi a makka ko madina sai dai in kai ka shuka kayan ka fulawa ko wani abu shine wala ya'didu biha shajaratan sai ce amma fa in ahadun tarakhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qulu idan har wani ku ya kafa muku hujja cewa to annabi ya yaƙin fatahu makka din nan to shi ma bari ya yi wannan tunda annabi yayi to sai annabi ce to ku gaya fa qulu ku gaya masa inna allaha azina li rasulillah Allah ne yayi ma annabi izini a wannan lokaci ce je ka kai ni na baka izini walam ya'zan shi kuma fa waye bashi izini babu kaga wannan hadisi yana nuna mana idan abu khususiya ne na annabi anan take a wannan labarin da ake ba mu ko hadisi za a gaya mana kaga hadisin shi yake gaya mana idan wani ya kafa muku hujja annabi ya yaki. a fatau makka din anan nan makkan to shi Allah ne yayi mishi izini a wannan ranar sa'atan minan nahari awa daya shi yini shi kuma fa wanda yake kafa hujja yanzu zuwa masa izini shine annabi yake tambaya shi kun ba a yi masa izini ba kaga ya nuna kenan wannan hususiya ne ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a wannan ranan kawai a sa'a kusan ɗaya kamar yadda annabi ya faɗa sa'atan min nahari daga nan kuma haramcin ta sake dawowa kamar yadda take a jiya kamar yadda annabi ya faɗa cewa lam ya shi ku kuma ba a yi muku wa izini ba wa inna ma uzina li rasulillahi li rasulihi sa'atan min nahari shi annabi yi masa izini ne awa daya ko sa'a daya na yini suka yi masa wannan izini wa qad adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil amsi kamar yadda take jiya bayan na gama wannan to kuma ta sake dawowa a haka din alfarman wannan wurin ba a zub da jini ba a ba a ba a duka wa'annan abubuwa falyu ke gaya musu to falyu balligi shahidu al-ghaib shi wannan abu shurai din yake gaya mafa wannan abin nan sahabi amr bin sa'id bin al-as abinda yake nufi yana so ya isar masa da sako shi annabi shi to wanda ya ji ya isar ma wanda bai ji ba shine wannan umurnin shi nabi shi yasa yanzu ina so in isar maka in baka san da hadisin ba to na gaya maka ga da annabi ya fara kai da kake shirye yanzu ka je a yaƙi mutane a makka faƙila da abi shuraihin masu jin wannan riwaya daga abi shuraihin din ɗalibansa su suke tambayansa ma qala laka amrun to daga ba amru wannan labarin wannan hadisi me yake amsa wani amsa ya baka qala sai ce qala ana a'lamu bi dhalika minka ya aba shurai ce na fi ka sani wannan hadisi ya kai abu shurai malaman tarihi sun ce ya tura ne. amma kuma kafin ya shiga makka abdullahi bin zubair turo da rundunoni kusan biyu suka kama mutanen suka karkashe wasu su gaba ɗaya shi komandan din aka kama shi aka yi ta azabtar da shi shi ma har ya mutu ba su yi ba su samu nasara wannan abu batun da sun saba mu murni annabi sallallahu alaihi wasallam an gane wannan wannan kenan sai a ba shurai din shi ke ke gaya sai ce man ya fi ni sanin wannan hadisi ana alamu bi zalika minka ya aba shurai innal harama sai sai sake kafa hujja shi amru binu sa'id kenan ce haram na makka fa la yu'idu asiyan baya mafaka baya mai sabo baya zuwa ya fake a wurin ya kubuta inji shi amur wanda yake so ya tura sojojin kenan wala faran bidamin ba kuma ba zai kare wani wanda ya gudu da jinin wani ba wala faran bi khirbatin ko kuma wani mutum da ya yaudara je ya boye a wurin makka ta zama kaba ta abin nan shi ke ba da wannan ba hadisin annabi ne maganan shi amur wanda aka ba wannan labari a wannan shine Karshe wannan hadisin kenan abinda dai ake so a nuna mana a wannan hadisin haram na makka yana da alfarma haram na madina yana da alfarma akwai abubuwa da yawa da yawa da annabi ya lissafa wanda ba a yin su a wayannan wurare wanda a wani wuri halal ne ka yi su amma a wurin annabi ce haramun ne haramun ne haramun ne shine ake so a nuna aka kawo wannan hadisi hadisan da suka yi magana a kansa wannan suna da yawa a cikin littattafai mai littafi abin da ya ya kawo mana iya wannan kawai saboda ya lizimta ma kansa ba zai taba kawo hadisi ba sai Buhari da Muslim sun yi ittifaqi a wannan hadisin daga sahabi daya yanzu inda za koma buhari shi kare kila za gari sai sun fi ishirin suke magana akan haramin makka wanda musulun bai ruwaito su ba za ka samu su a musulun sun fi ishirin suke magana akan haramin makka buhari bai ruwaito su su ba ba to shi yasa ba zai kawo mana su ba to hadisai da suke wannan magana suna da yawa sosai a ina ganin sai mu tsaya nan insha Allah a kira sallah akwai dan tambayoyi sai ayi kafin a tare sallah